وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم خرج وقت الرجب hijiran manzo صلى الله عليه وسلم dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi ga watan februari shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin fasilul kitab fi zikiri a hamil firakil islamiyya a cikin bayaninmu satin da ya wuce muna magana ne akan wata kungiya ta bir'a wacce ana kiranta aljabariya kungiyar da suke ganin cewa bawa ba shi da wani iko bawa shi ba shi ke aikata aiki ba kawai ga zahiri muna ganin bawa ne yake yin aiki amma ga hakika wannan aiki kawai an jingina ma bawan ne amma ba shi ke yi ba an gane ko to wa'annan su ne yan jabariya suna ganin duk wani aiki da bawa ke yi ba shi ke yi ba Allah yake yi aikin alkhairi ko sharri to wannan muna cikin yin bayani akan shi na'am bismillahir rahmanir rahim. bismillahir rahmanir rahim. Wa qala aidan ya faɗa kuma lam yakun min as-salaf wala immati man yakun wato shekul islam ibn taymiya kenan hmm. Allah ya masa rahama ya ce lam yakun min as-salaf wala imma man yakun innal abda laysa bi fa'il wato ba a samu daga cikin magabatan mu ba salaf da kuma a imma din mu irin su Abu Hanifa irin su Malik irin su Shafi irin su Imam Ahmad irin su Layth bin Sa'ad irin su abdullahi bin mubarak da ire-irensu ba a taba samun wanda yake cewa inna al'abda laysa bi fa'ilin wala mubtar cewa lalle bawa ba shi ke aikatawa ba kuma lalle bawa ba shi da zabi ba taba samun wanda yayi wannan magana ba a cikin magabata cewa bawa ba shi ke aikatawa ba duk wani abin da kaga an yi sallah ne azumi ne zakka ne ko kisan kai ne ko zina ne ko luwaɗi ne bawa ba shi ke aikatawa ba hakikatan kawai ana jingina abin da ya zuwa ga bawan majalan an gane wani ko eh. to ba a taba samu daga cikin salaf masu wannan magana din ba shi yasa muka ce in dai ana so a gane addini mai kyau to sai mu waiwaya zuwa ga sahabbai domin sahabbai su ne suke da tataccen addini wanda babu gurbata a cikin za an gane wani ko idan wani abu ya zo mana sabo sai mu bincika shin zamanin sahabbai an samu irin shi in dai ana kiran abin addini ne kuma ana kiran shi ibada to sai mun bincika magabatanmu kamar sahabbai shin sun san da wannan aƙida idan ba su san da shi ba shin sun san da wannan ibada a ba san da shi ba to wannan abun bid'a ne wannan abun ba shi da asali a yi watsi da shi saboda maganar huzaifa al-yamani kamar yadda ya zo a cikin littafin a shari'a na imamul ajuri rahimahullah cewa kullu ibadatin lam ya ta'abbadha ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fala ta'abbaduha fa innal awwala lam yadal yace kowane irin ibada wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yi shi ba kada ku yi shi dan mutanen farko ba su bar abin faɗe ga na ƙarshe ba Baka duk wani abin da zai amfane ka a cikin addini ya riga ya faru a zamanin farko an gane wannan ko to saboda haka ba mu san wani abu ba mu san wani sahabi dan khawarij ba ba mu san wani sahabi dan shi'a ba ba mu san wani sahabi sufi ba ba mu san wani sahabi dan qur'aniyun ba ko dan kadariya ko dan jabariya ko dan murji'a ko dan kaza ko dan kaza duk babu an gane ko hmm. shine lam yakun min as-salaf wal a'imma man yaqul inna al-abd laysa bi fa'il bai kasance daga cikin salaf da a'imma ba masu cewa lalle bawa baya aikata komai wala muktar kuma bawa ba shi da wani zaɓi na kanshi wala muridin wala fadir bawa ba shi da wani nufi bawa ba shi da iko a ji wannan ba wai bawa ba shi da ikon komai duk wani abin da ga bawa na yi bawa bai ma san yana yi ba na'am wala qala ahadun minhum innahu fa'ilun majazan kuma ɗaya daga cikin magabatanmu bai taɓa cewa wai halitta ɗan adam ko wani halitta fa'ilu ne majazan ba wai mai aikatawa ne shi amma majaz ba hakikatan ba bawa shi ke sallah majazan bawa shi ke azumi majazan bawa shi ke yin zina majazan na hakikatan hakikanin bai yi ba bawan bane Allah ne suke jingina wa yanzu billah an gane wannan ko mm. kaga wannan hakira ta yi muni kwarai da gaske na'am bal man takallama minhum bi lafzi al kai wa'anda ma suke da ra'ayin suke suke furta lafazin cewa kalma ta zuwa ga kashe biyu akwai haƙiƙa akwai majaz masu wannan fahimta din ma muttafiquna ala anna al-abda fa'ilun haqiqatan su ma sun yi ittifaki cewa ba lalle bawa yana aikatawa hakikatan shi ke yi bawa shi ke yin sallah bawa shi ke yin azumi bawa shi ke yin zakka bawa shi ke yin zina bawa shi ke shan giya bawa shi ke caca bawa shi ke yin ƙarya an gane wannan shi ne dalilin da ya sanya Allah ya tanaji wuta da aljanna inna hadaina sabila in ma shakira wa in ma kafura lallai mun shiryar da shi zuwa ga hanya mun nuna mai hanyoyi guda biyu in ya ga dama ya gode wa Allah in ya ga dama ya kafirce wa Allah subhanahu wata'ala wallahu ta'ala khaliqu zatihi wa sifatihi wa afali Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci zatin wannan bawa da siffofinsa da ayyukansa Allah ne ya halicci zatin bawa. Allah ne ya halicci siffofin bawa. Allah ne ya halicci ayyukan bawa, amma bawa shi ke yin aiki da kanshi Allah ne ya halicci bakinka amma kai ke yin magana Allah ne ya halicci hancinka amma kai ke yin numfashi Allah ya halicci idanka kai ke yin kallo Allah ya halicci kunnen ka kai ke ci Allah ya halicci hannun ka kai ke riƙewa Allah ya halicci kafan ka kai ke takawa an gano wannan ko wannan shine aqida ingantacce qala abu firdaus abu firdaus ya ce wa aqidatul jabar lam tazhar fi athar as-sahabati ridwanillahi alaihim wa aqidan nan na jabar cewa bawa ba shi da ikon komai bawa ana tilasta mai ne bai bayyana ba a zamanin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda babu wannan aqida wa innama zaharat ma'a maqalat at-ta'dil wal jabr wal irja wato ta bayyana ne tare da maganganun nan na ta'dili an gane wannan kalma na jabar ya bayyana tare da aqidan nan na kore sifofin Allah cewa Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba rayayye bane Allah ba mai hikima bane Allah kaza an gane ko eh. ta bayyana tare da aƙidar nan na ta'adili kore sifofin Allah da kuma aƙidar jabar da aƙidar irja sun bayyana ne yi a wakil daulatu bani umayya a ƙarshen daula ta bani umayya an gane eh. sun bayyana ne ƙarshen daula ta bani umayya lokacin sahabbai kusan sun ƙari an gane manya-manyan sahabbai da kuma ƙananan sahabban ma ba su zo sun tarar da wannan aƙida ɗin ba hmm. sun riga sun rasu kafin wannan aƙida ta jabar ta bayyana amma kada ku manta akwai kishiyanta ta bayyana a zamanin sahabbai amma ƙananan sahabbai din shine aƙidan mai aƙidan alƙadariya yan qadariya su kuma masu inkarin ƙaddara masu nuna bawa yana da cikakken iko Allah ba shi da iko akan shi to wa'annan sun bayyana a zamanin sigarun sahaba irin su Abdullahi bin Umar irin su Abdullahi bin Abbas irin su anas gini malik da ire-iren su ina fatan gani wanda kuma mun riga mun san cewa sahabban ba su yi ƙasa a gwiwa ba an gani sun tattara al'umma sun yi ma al'umma bayanin gaskiyan al'amari cewa wannan akida ba akida ba ce mai kyau wannan akida manzon Allah bai karantar da al'umma ita ba an gane ko hmm. da ma kamar yadda muka sani addinin mu muna so mu gane kyawun addini ko rashin kyawu muna aunawa ne da wa'annan magabata namu sahabbai idan sahabbai suka goyi bayan al'amari to mun san cewa lalle wannan abin yana da kyau idan sahabbai suka soki wannan al'amari to mun san wannan abin ba shi da kyau saboda su ne manzan Allah ya zaunar da su shekara 23 yana karantar da su addini to duk wani addinin da ba san da shi ba to wannan addini ya zama to addini mara kyau an gane muna iya tunawa hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu an wanda ya zo cikin sunan jari da isnadi ingantacce abu musa al-ash'ari ya zo masallaci da ya zo masallaci sai ga wasu mutane a masallacin ga wani mutum a gaba ainihin wato ya tara tsakuwa sai kuma su ga mutane sun zauna suna sauraron shi sai mutum ya ce musu sabbi mi'a ku yi tasbihi dari sai su kama yin tasbihi su kama tasbihi su kama tasbihi sai ce musu kabbiru mi'a ku yi kabbara dari sai kowa ya rinka kirga zuwa su suna ta yi to shine abu musa al'ashari da ya gani bai yi saurin inkari ba sai kai ziyara wajen babban malami abdullahi bin mas'ud da ya kai ziyara ya jira malam ya fito da malam ya fito zai ce masa inni ra'aytu amran an kartuhu wa lam ara walhamdulillah illa khairan yace ni fa na ga wani al'amari da nayi inkarin shi gaskiya na kyamaci abu duk da cewa ban ga kowa sai alkhairi yace da ka gani yace wasu mutane ne sun yi halka halka sun yi halka halka sun zauna a gaban su akwai wani mukaddimi mukaddimin yana cewa ai kabbara dari sai ai kabbara gaba daya ana kirga duwatsu a yi hailala ɗari a yi kaza ɗari da sauransu sai to me kake musu sai ce musu ma kultu lahum shay'an intizara amrik ban ce musu komai ba sai wato saboda ina jiran al'amarinka ku ne manyan malamanmu ina jira ne ku manyan malamai wanda ku ne marji'iyya al'uliya ina so in ji me za ku ce to wannan shi ne dalilin da ya ban ce komai ba take afala afala kulta lahum an yaquddu atihim? shin me yasa baka ce musu su lissafa miyagun ayyukansu ba ka ba su garanti cewa kada su yarda miyagun ayyukan su lalace kada su yarda kyawun ayyukan su lalace nan take yi musu inkari yana zuwa masallaci ya zo ya gansu ko kamar yadda aka faɗa nan take yi musu kata kata yace menene wannan abin da naga kuna aikatawa Sai ta ya aba abdurrahman tsakuwa ne muke lissafa tasbihi da tasbiri da kaza da kaza da kaza yayin da ku lissafa miyagun ayyukan ku kuma ina ina jiye muku tsoro kada ku yarda cewa ayyukan ku su lalace shi ne suka ce suka ce ya ya ya kai aba abdurrahman wallahi ma aradna ila alkhair suka ce ya kai baba abdurrahman wallahi ba abinda muke nufi sai alkhairi sai ce wa kan min muridi li khairi la yusibahu sai to da yawa aka aka samu mutanen da suke nufin alkhairi amma ba samu alkhairin ba nan take ya musu inkari sosai bai kyale su ba an gane wannan ko to kaga irin wannan sahabban manzo Allah ba sa kasa a gwiwa in sun ga bid'a suna fitowa su yi inkari shi kuma su hana to mu ma sai ya kamata mu ringa aikatawa idan mun ga wani abu ya saba mu sunna to kada mai kasa a gwiwa wajen inkarinsa an gada wani ku? Hmm. na'am fi awakhiri dawlati bani umayya da an hadasan al kadariya wal motazi na wagai wa yau wannan akida ta jabariya ta aukure a ƙarshen daula ta bani umayya bayan akidan kadariya ta riga ta aukure mu'tazila da su kenan ta zo bayan aƙidan ƙadariya. an gane su ɗan jabariya sun zo ne domin su mai da martani ga ga abin nan ɗan jabariya sun zo su mai da martani ga ɗan kadariya ne tunda ɗan kadariya sun nuna wato Allah ba shi da iko ya shirya, to su sai suka nuna ma Allah shi ke da iko yin komai shi bawa ma ba shi da wani aikin da yake yi an gane a nan wajen sun yi raddin bid'a da bid'a sun tunkuɗe bid'a da bid'a an gano wani hu? na'am fal qadariyatu hadathu qabla al jabariyati fi awakhir asar sahaba su yan qadariya sun faru kafin jabariya a ƙarshen zamanin sahabbai walidhalika ankara sahabatu alaihim to wannan shi ne dalilin da yasa sahabbai suka yi musu inkari sosai suka yi musu inkari walakin aljabariya hadasu bayan qirab asrihim sai dai su yan jabariya sun faru ne bayan karewan zamanin sahabbai kenan yan jabariya sun haɗu da tabi'ai ne an gane yan tabi'ai su suka san da jabariya hmm. eh walidhalika lam nasma an ahadi min as-sahabati dhikrahum shi ya sanya ba mu ji daga ɗaya daga cikin sahabbai ya ambaci yan jabariya ba amma mun ji sahabbai sun yi raddi ga yan kadariya amma jabariya ba ba mu ji murya ko sahabi guda ɗaya ba kan raddi gare su wala raddi alaihim kuma ba mu ji sahabbai sun yi raddi a gare su ba bal an kara alaihim a'immatu salaf a'immatul huda eh wato a'imma jagorori na salaf sun musu inkari su ne tabi'ai da tabi'i tabi'ina an gane su ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun musu rudud akan wannan al'amari a'immatul huda eh jagorori na shari'a mithl Abdulrahman bin amr al-awsadan irin su al-imam Abdurrahman bin Amr a auzai wa bin Sa'd al da irin bin Sa'd al-Thawri wa Muhammad bin Walid al-Zubaydi da irin su Muhammad bin Walid al-Zubaydi wa Abdurrahman bin Mahdi da Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal wa eh, sun yi rubuce-rubuce sun musu raddi sosai an gano wannan ko to a kowane zamani ana samu kenan kowane zamani akwai bid'anta yawa kowane zamani kuma mutanen da muke saurarawa idan irin wannan abin ya taso nazila to ya kamata mu ɗauki wannan al'amari mu kai zuwa ga malamai idan muna duba tarihin ainihin magabata za mu ga wani ya taso daga ya zo aikin hajji musamman don ya ga ainihin sahabi ko ya ga tabi'i domin ya tambaye shi abin da ya rikitar da shi akwai wani bawan Allah yana da aƙidan khawarij haka ya taso aikin hajji ya zo ya zo ya samu Abdullahi bin Umar wani kuma ya taso daga can ƙasar iraki ya zo ya samu anas bin malik yana tambayar shi dangane da shin aqidan kawari aqida ne mai kyau anas bin malik ya warware masa zare da abawa ya nuna masa aqidan kawari ba shi da kyau ya kawo masa hujjoji nan take ce da can na kudirce wannan aqida ta kawari babu wanda ya warware mu sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to sahabban annabi sun ba da gudunmawa sosai wajen kokarin warware wannan to bayan bayan tabiyan sahabbai sai tabi'ai suka dauki wannan aiki bayan tabiyan tabi'ai sai tabi'i na suka dauki wannan aiki su ne karnoni guda uku wanda aka yi musu shaida da alkhairi ko kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairun nasu karmi thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum hmm. fiyayyen mutane su ne karmi na sa'annan masu bin su sa'annan masu bin su waannan su ne karnoni guda uku wanda manzon Allah ya yi musu shaida da alkhairi an gane wannan ko yawa duk abin da ainihin wayannan bayan Allah suka yi inkarin sa to dole ne a matsayin ka na mutumin kirki kai maka inkarin sa in ko misali suka ce abu ba daidai bane ka zo ka goyi bayan wannan abu ka ce daidai ne to sunan ka dan bid'a sunan ka fatacce eh man jabariya wai su wane ne yan jabariya din nan علماء المقالات وغيرهم يعرفون الجبرية بأنهم الذين ينفون الفيل عن الأب إيه malaman aqida malaman malaman sune ulama'ul maqalat malaman firak da wasu suna yin ta'arifi na yan jabariya cewa sune ne waɗanda suke kore aiki daga bawa masu kore mutane da ke cewa bawa ba shi ke yin aiki ba wa yudhifunahu ila rabbi ta'ala sai eh, suna jingina wannan aiki zuwa ga ubangiji an ji ba za mu yi sallah sallah aiki ne ko eh. to sun ce wannan aikin ba bawa ke yi ba Allah ke yi hmm. ina ba gani duk wani aikin da bawa ke yi ba shi ke yi ba Allah ke yi hmm. kuma wannan aikin mai kyau ko mara kyau hmm. mai kyau ko mara kyau bawa ba shi da wani iko kawai ana jingina wannan aiki ne zuwa ga bawa majazan to wannan a aƙida ne wannan kamar yana nuna cewa wato kamar an zalunci bawa kenan bai aikata laifi ba amma an kona shi a wutan nama na bakan gani to saboda haka wa'annan yan jabariya su ne allazina yan faunar fa'il anil abd su ne wa'anda suke kore aiki daga bawa wa na huilar rabb ta'ala suna jingina aikin zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa yazamuna anna al-abd wa yazamuna anna al-abd laysa ala fi'li kuma suna rayawa cewa lalle bawa ba shi da iko akan sa duk wani aikin da ya aikata ba shi da iko akan shi an gani mawqidu eh. salaf min lafz jabar. to me mawqidi na salaf daga lafazin jabar shin wannan lafazi na jabar shin lafazi ne na shari'a ya dace a ringa jingina ma jingina shi zuwa ga musulunci ko yaya walamma kana lafzul jabar karwaka a fihi ijmalun a lokacin da ya kasance lafazin jabar ijmali ya auku a cikinsa fa huwa yutlaqu wa yuradu bihi al-ikrahu al-fi'l eh shi ana wawaita shi ana nufin tilasta wa mutum akan aiki an gane ko mm. su akan yi amfani da kalmar jabar mm. ana nufin tilasta wa mutum akan aiki mm. an tilasta mai ba da zaɓin shi bai aikata wa yuradu bihi khalqu ma fi nufus kuma akan yi nufi da shi halittar abin da ke cikin ran mutum misali kamar a ce Allah shi ya halicci rai na dan adam Allah shi ya halicci idansa Allah shi ya halicci bakinsa Allah shi ya halitta mai gabobinsa gaba daya amma kuma bawa ke yin aikin da kansa kamar yadda na kawo misali cewa Allah ya halicci kwakwalwa amma kai ke yin tunani mm. Allah ya halicci kunne amma kai ke ci Allah ya halicci baki amma kai ke yin magana ko ba ba to nan shine khalqu ma fil nufus halittan abin da ke abin ke cikin ran bawa da kuma abin da ke jikin bawa duk Allah ne yake halittan shi to shi ma wannan nau'i ne ana kiran shi jabar kenan jabar yakan dauki fasara biyu fasaran farko a tilasta wa mutum ya aikata abin da bai yi niyyar aikatawa ba na biyu a halicci abin a same a jikinsa kamar misali Allah ya halicci musulunci da kafirci ya sa a cikin bawa ya ba shi zaɓi a cikin zuciyarsa ka zaɓi musulunci ko kafirci Allah ne ya halicci abin ya samu to bawa yana da ikon ya zaɓi mai kyau ko mara kyau ko Allah ta'ala ya baka ido ka samu kai amfani da wannan ido ka kalli abu mai kyau ko mara kyau Allah ya baka kwakwalwa ka samu ka yi aiki da wannan kwakwalwa ka yi tunani mai kyau ko mara kyau to shi wannan ana kiran su jaban halittar abin da ke cikin nafs an gane wannan ko to kaga ai shi wannan inda shi ake nufi da zabar ya halatta a kira shi da suna zabar amma in wancan ne ba wancan ya saba in ana nufin Allah yana tilasta wa bawa ya aiki shi bawa ba shi ke yin aiki ba in shi ne ma'anar jabar to ya saba ma shari'a hmm. in ko ɗayan ne ana nufin Allah shi ke halittar abin da ke tare da bawa duk da cewa bawa shi ke yin aikin wannan ba matsala ba ne yawwa kwamtana a salafu an idilaki na fahim wa isbatan to wannan shi ne dalilin da ya sa tun da yana da harshen damu shi kalman a kalman jabar yana da harshen damu yana ɗaukar ma'anoni da yawa to shi ne dalilin da ya sa salaf suka hannu daga yin amfani da shi wajen korewa ko tabbatarwa salaf ba sa cewa akwai jabar ko babu jabar saboda lafazi ne wanda akwai shubaha a cikinsa an gane ku sai dai idan mutum ya amfani da kalmar jabar a matsayin ka na ɗalibi na salafiya me za ka yi sai ka tambaye shi me ake nufi da wannan kalma din in ya ce Allah ta'ala ya jabaran lahu fulanin kaga suka ce me kake nufi da jabaran lahu fulani yace abinda nake nufi Allah ya tilasta mai ya aikata aikin salafiya wasu wannan wannan magana naka kuskure ne ko bid'a ne idan yace jabara Allah fulana Allah shi ya halicci duk abin da bawa ke aikatawa In ce gaskiya ne an da hmm. dama daga cikin ma'anar jabar akwai halittar abin da ke tare da shi bawa ne Allah ne ya halitta ma jinka da ganinka da maganarka da kaza amma duk kai ke amfani da su amma jona ko hmm. shi ne Allah ya cewa alam naji Allahu ainain wa shafatai wa na wa hadainahu a ashe ba muka san fasa sanya mai idanuwa biyu ba da harshe da kuma labba kuma muka nuna ne hanyoyi guda biyu ya zaba an ban jera yi to saboda haka kasancewar lafazin yana ɗaukar ma'ana biyu magabatanmu ba su yi amfani da shi ba amma idan wani ya yi amfani da shi sai mu tambaye shi me yake nufi akwai ka'ida ta salafiya al-afal ko al-afal al-mujmala ko al-aqwal al-mujmala al-mutamila lil kadari wa sawab yustaftaru an ma'anaha fa ma kana haqqan uzbita bi lafzihi ash-shar'i wa ma kana batilan rudda wato al-alfaz al-mujmala lafzatu qulallu al-mutamila lil kadari wa sawab wanda suna ɗaukan kuskure da kuma daidai kama wannan kalma na jabal yakan ɗauki kalman daidai da kuskure kama kalman alƙadim idan mutum ya ce Allah ƙadim ne sai mutum ga kake nufi yace abinda muke nufi da ƙadim Allah ta'ala ba shi da farko sai mu ce to kai daidai amma lafazin ƙadim ne nan canza shi eh, mai zai hana kai amfani da lafazin al'awwal da ya fi alkhairi amma lafazin qadim din ne yakan dauki wani ma'ana yakan dauki mutumin da ya dade wato in in ka dade ko da ka ko da wani ya riga ka an idan ka dade ko wani ya riga ka ana kiran ka qadim saboda haka ba wai ba wai lalle bane asalin qadim ba wai wanda ba shi da farko bane to amma idan sun yi amfani da shi suka ce to mu in muka ce qadim muna nufin wanda ba shi da farko ne to sai ka ce to wannan lafazi abin da ka faɗa gaskiya ne amma yin amfani da lafazin tun tunda yana ɗaukar fassarori da yawa ka bar shi an gane wannan ko kaga kalmar nan na ya hallazi na amanu la taqulu ra'ina idan manzan Allah yana karantarwa sahabbai sun ce ya lalla ra'ina sanafin ya lalla ka jira mu ka jira mu muhaddisi kama a ce malami yana yin dictation ɗalibai zai ce kana dan yin sauri ka dan jira mu to shi ma manzon Allah in yana magana sahabbai suka ce annabi ya jira su dan su haddashi to su kuma yahudawa sai suka ga wannan kalma su kuma a yaran su zagin annabi ne za su yi amfani da shi zagi annabi to sai su shigo majalisin annabi sai su ya muhammad ra'ina sai annabi ya dan dakata na jiran su shi ya dauka suna nufin ya dan jira su haddace da kyau ashe zagi su suke yi shine Allah subhanahu wata'ala ya tona masu asiri yace ya ku wanda kuka yi imani la taqulu ra'ina kada ku ƙara cewa ra'ina dan yahudawa suna amfani da shi su ci mutuncin manzo Allah wa qulu zurna wasma'u ko ki amfani da kalmar ya rasulullah unzurna ka jira mu ya rasulullah ka jira mu da wasu kalmar ra'ina ma'anar shi jira mu eh. mutum da ne yana ɗaukan wasu fuskoki to kawai a tsallake shi a yi amfani da lafazin da baya daukan wannan fuskoki ne an fahimci wannan ko mm. saboda haka shi wannan lafazi in dai lafazi yana daukan ma'anoni da yawa mm. in ya zama to yan bid'a suna amfani da shi ga wani mummunan abu to in mutum ya faɗe shi ba a saurin yake mai hukunci za a nemi me yake nufi mm. idan ya faɗa ya ce to ka daina amfani da wannan lafazi don mutanen banza suna amfani da shi kaza ka yi amfani da lafazi kaza ku gane na'am qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam ibn taymiya Allah ya nazara ya ce. labdul jabar fi ijmalin eh lafazin jabar akwai ijmali wato ma'anan shi yana rufe ne yuradu bi ikram fa'il al fili biduni ridaw yau ana nufin ana amfani da shi ana nufin wa mai aiki akan aiki ba tare da yardansa ba a tilasta wa mai aiki ya aikata aiki ba tare da yardansa ba kamar an zalince shi aigo hmm. kama yuqalu innal aba yajbiru Almar'a ta ala nika kamar yadda ake cewa lalle uba yajbiru jibiru mar'a ala nika yana tilasta wa mace yin aure والله تعالى أجل وأعظم mujibiran bi يكون tafsir Allah ya fi girma, Allah ya fi daukaka daga ce Allah mai tilastawa ne da wannan fasara din da wannan fasara ce Allah yana tilastawa kawai ya aikata aiki ba daidai bane فإنه يخلق للأبد الرضا والاختيار للي شي ينا wa وباوا يرضا da kuma zabi bima yafaluhu sai eh, da abin da bawa yake aikata Allah zai halitta mai yarda ya zaba abin da zai zaba abin da yake so ya aikata walaysa zalika jabran bi hadha al-i'tibar wannan ba shi ake kira jabar fa da wannan abin lura din hmm. wa yuradu bil jabri na biyu hmm. ana nufi da halittar abin da ke cikin rayukan mutum na akidu wal iradat da nufi ka kauli muhammad ibn kabil qurazi al jabbar allazi jabara al ibad ala ma arada hmm. shi jabbar shine wanda ya tsara bayi ga abin da yake nufi hmm. eh. yau kaga wannan ne ya halitta musu abin da ke cikin ransu hmm. an gane Allah zai halitta musu ji yana so su ji, yana so su gani yana so su kaza da wannan sai su yanke ba kansu hukunci na alkhairi ko shari'a wa kama fi du'a il ma'sur an ali radiyallahu anhu kamar yadda aka samu cikin addu'a da aka ruwaito daga aliyu radiyallahu anhu jabbarul qulubi ala fitratiha shaqiha wa sa'ida eh Allah shine mai tsara ainihin zuciya akan ainihin fitranta shaqiyinta ko kuma wato tababbanta ko kuma mai arzikin lahiranta wal jabru sabitun bi hadha at-ta'bir shi jabar yana tabbata da wannan fassara falamma kana labdul jabar mujmalan nahala immatul matulala an itilaki yayin da ya kasance kalmar jabar dunkulallen magana ne mai daukar ma'anoni to sai masana manyan malamai suka yi hani daga ainihin yin amfani da wannan lafazi isbatuhu wa au nafi yi au nafi suka hana a tabbatar da shi ko a kore shi mawkifu salaf min jabal matsayin salaf daga lafazin aljabal cewa jabala alaka za a sa lamun mai kun jabara sai a ce jabala قال الأوزائي والزبيدي وغيرهما الإمام الأوزائي ده إمام الزبيدي ده وزن سنة لفظ الجبل Aljibilla, جاء به السنة إيش لفظ الجبلة جبلة جبل أغاري جبلت القلوب على رب من أحسن إليها وتجاءت به السنة حديث يازو ده لفظ جبلة fa yuqalu jabalallahu fulanan ala kaza ana cewa Allah ya dabi an tada wani akan kaza wa amma lafzul jabal amma lafazin jabal falam amma bai zo a cikin sunna ba ba inda manzo Allah ya ambata kalmar jabal وقال الأوزائي والزبيدي وغيرهما الإمام الأوزائي ده sun الزبيدي ده وزنسو سنجي ليس في الكتاب والسنة لفظ الجبر أتشين كتاب والسنة babu لفظ الجبر wa innama fi sunna lafzu jabal eh a sunna akwai lafazin jabal da lamu kama fi sahihi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kamar yadda yazo cikin sahih bukhari lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la ashaddi abdul qais ya ce wa ashaddi abdul qais inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah fahumullah lalle tare da kai ya kai ashaj kana da wasu irin tabi'u guda biyu Allah yana son su alhilmu wal anat wato hakuri da kuma bin abu sannu sannu wa'annan ɗabi'u guda biyu naka ne da Allah ya halicce ka Allah ya ɗabi'antar da kai amma ne eh. eh. kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah yana son su haƙuri da kuma bin abu sannu sannu ba ka gaggawa cikin al'amura faqala akhuluqaini takhallaqtu bihima am yace shin ɗabi'u guda biyu ne da na ɗabi'untu da su am khuluqaini jibiltu alaihima ko kuma ɗabi'u guda biyu ne da aka ɗabi'antar da ni a kansu faƙala balkul wato Allah da ya samu su? Allah da ya halicci da wainar ɗabi'a din sai ce na balkul kaini dubirka alaihima dubirka alaihima yace ba dubirku ba Ya ce ɗabi'u ne guda biyu da aka halicce ka a kansu. Allah ne ya baka kyautan su فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب yake godiya ta tafi daga Allah wanda ya dabi an tadari akan abin da yake so kaga an yi amfani da kalman jabala eh. ko eh. yau an yi amfani da kalman jabala eh. amma ba jabara ba na'am fa'ida na'am wa ankara al-imam al-auza'i wa zubairi wa sauri wa Amur wa ghayruhum lafz al-jabr eh wato imam al-imam al-auza'i da imam al-zubairi da sufyan al-thawri da imam ahmad Allah ya musu rahama gaba daya da wasu su sun yi kare lafazin al-jabr fi nafi wal isbat eh wajen korewa da tabbata suka su ba sa san shi ba sa son a ce eh ko a'a kan shi wa zalika la'anna lafzal jabal eh, jabar mujmal eh domin lafazin jabal mujmal ne idan lafazi ya zo mujmal murga mun yi bayani yadda ake amfani da shi eh fa inau yuqalu jabara al-abu minatahu ala nikah ana cewa uba ya tilasta wa diyarsa yin aure kowa ya san auren dole haramun ne hmm. wa jabara al-hakimu ar-rajula ala bai'i mali kuma alƙali ya tilasta ma mutum akan ya siyar da dukiyarsa kaga an zalunci wannan mutumin yawa alƙali ya tilasta wa mutum ya siyar da dukiyarsa domin ya biya bashinsa wa ma'ana zalika karahu ma'anan wannan ya tilasta mai laisa ma'anahu ja'alahu annahu ja'alahu muridan lidhalik ba wai ma'anan shi anan wai ya sanya shi mai nufin haka bane muktaran mai zaɓi da ganin dama yi. yi yana son wannan abun rabiyar da kuma ya yarda da shi Ina ce jabar eh. mutum baya so an tilasta mai ne bai yarda da shi ba baya son abun ba da zaɓin shi aka yi ba shi ne jabar duk abin da aka yi da zaɓin ka kana son abun ka yarda da shi ya tashi daga jabar wal jabariyya tuqadu fil qadari bil su yan jabariya sun kutsa cikin kaddara da barna min gairi bayyinatin min alkitabi was sunna ba tare da suna da wani hujja ko wani dalili ba daga cikin kitabi was sunna falidhalika adkhalahum as-salaf fi musamma al-qadariyya wannan shine dalilin da yasa salaf suka shigar da su cikin masu suna qadariyya sai zama qadariyya kala biyu ne kenan akwai masu inkarin kaddara akwai kuma masu tabbatar da kaddara din sun tabbatar da kaddara har sun wuce gona da iri har ma sun zare wa bawa ikon shi to duk nan guda biyan ana kira su kadariya amma sahabbai su ka samu wayancan suna kadariya su masu karin kadara din na'am wali shehu islam rahimahullah shehu islam Allah ya masa rahama ya ce wali hada tarajjama al-imam Abubakar al-Khallal fi kitab as shi ya sanya al-imam Abubakar al-Khallal yi tarjama a cikin kitabu sunna nashi al sunna lil khallal فقال الرد القدريه وقولهم ان الله اجبر العبادة على المعاصي يتي رد ga 'yan ƙadariya da kuma wansu lalle Allah ya tilasta wa bayi ga yin sabo dama ana raddi ga 'yan biriya ko yi ana yi wajibi ne kenan raddi ga 'yan biriya yana daga cikin ma usul na ahlus sunna wal jama'a an ya hukuncin idan ahlus sunna suka daina yin raddi an matsala kaga da zaran sun daina yin raddi to sun ba biri a dama ta rayu an gane dole ne ahlus sunna su yi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar in dai za a yi umarni da kyakkyawan aiki a yi hani ga munkari to dole fa sai an yi raddi in kaga wani wani yayi abu ba daidai ba za ka nuna ba daidai bane kai raddi an gane don wasu na cewa babu kyau raddi to duk wanda yake babu kyau raddi kamar yana so ya ce kenan babu kyau al'amur bi ma'ruf wa nahy anil munkar idan suke cewa babu kyau raddi amma ba su su suna yin raddi su ne yan ikhwanul muslimin an gani yan ikhwan za su ce maka kowa a bashi yayi abin da ya ga dama amma fa suna fa raddi ga yan salafiya ko suna kuma raddi ga yan madafila suna yin raddi ga yan albaniya sashe tun da kayi raddi ka ka shirya lecture kan madakila yi rabi ko baka yi ba to kai kuma ka ce wancan da ya ya yi laifi kai kuma kana rabi ko ba lura ba a yi mutumin da yace ba babu kyau to shi ma kada yi hmm. to sai zama to shi ma yana rabi amma kuma ya hana yi rabi to kuma da ka za ka irin wannan kan yaudare ka ne sai ba babu kyau amma ba ƙarya ce tana rabi eh saboda haka bakar abu zai ya wani littafi ya kamata ɗaliban ilimi su dinga karanta littafin ar-raddu alal mukhalif min usulil islam littafi ne mai kyau raddi ga wanda ya saba ma sunna yana daga cikin aƙida asali na musulunci in an cire shi to an cire wani asali da wani aƙida daga cikin aƙidan ahlus sunna wal jama'a an gano wannan ko na'am wa qala aidan yace kuma wa ulai yadkhuluna fi musammal qadariyya wa'annan sun shiga cikin a cikin musamma wanda ake kira da suna alkadariya su yan jabariya alladina zammahum salaf wanda magabatan mu suka zarge su bal hum ahqu bi dhammi min al-mu'tazila wa nahwihim kai wa'annan sun suka fi cancanta a zarga fiye da mu'tazila da wasunsu kama kala abubakar al-khallal fi kitab sunnah kamar yadda abubakar al-khallal ya faɗa a littafin shi kitab sunna الرد على القدرية وقولهم إن الله أجبر العباد بالمعاصي يكي ردي ga 'yan da kuma cewan su lalle Allah ya tilasta wa bayi wajen saban Allah su wa yake marar diyaran wajen yan jabariya yan amma ya kira su da suna mai alqadariya eh mu duba majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujalladi na 8 shafi na 461 zuwa 463 wal makasuru huna annal khallala wa ghayruhu min ayanil ulama wato a anan wajen lalle alimam al khalal da wasunsa daga cikin ainihin manya-manyan malamai adakhalul jabariya ta fi musamman kadariya sun shigar da yan jabariya a cikin masu sunan kadariya wa in kanu la yahtajuna bil qadar al masi duk da su ba sa kafa hujja da kaddara akan sabon Allah su ba kaman wayancan bane masu cewa bawa wato Allah ta'ala ba shi da iko akan bawa bawa yana yin saban Allah ba tare da Allah ya samu iko akan shi ba ina ba gane wannan hmm. eh fa kaifa biman ya'taji bihi alal ma'asi to ya kuma wanda yake kama hujja da shi akan sabo cewa saban Allah Allah ya kaddara wa bawa kaga bawa bai ma san yana yi ba wa maluma annahu yadkhulu fi zammin min zammin Allah min al-qadariyyah man ya'taji bihi ya shiga cikin zargi man zamma lahu min alqadariya ko eh. wato wanda Allah ya zarga daga cikin yan qadariya mai kafa hujja da kaddara wajen fi'i qadil amr wa nahyi akwai masu kafa hujja da kaddara wajen kayar da umarni da hani sufaye kenan sufaye yan hakika suna amfani da kaddara wajen kayar da umarni da hani cewa ko baka yi sallah ba ko baka yi azumi ba Allah ta'ala ne ya sa baka yi ba so haka Allah ta'ala shi ya tilasta ma kada ka yi sallah shi ya tilasta ma kada ka yi azumi in ka yi zina ka sha giya Allah ne ya tilasta ma tun da shi ya tilasta ma ba ka da laifi mun fa'ilan lima ya yaftaruhu rabbi fa kullu kulluhu da'atu in ji ibn al-arabi na wayi gari ina sarrafuwa ga abin da ubangiji na ya zaben mun so aka duk aiki na biyayya nake ga Allah wannan shi ne abin da ya faɗa ba sun kaga yayi zina biyayya yayi ma Allah in ya bauta wa gunki biyayya yayi Allah an gane yana sarrafuwa ga abin da ubangiji ya zaɓa masa in kaga yana saban Allah Allah ne ya zaɓa mai haka nan to wannan shine abin da ƴan hakika su yi amfani da shi su kayar da wani umarni da hali su ce da wani umarni da wani hali bai taso ba da tilan sama Allah yake yi kuma Allah in ya sama ka aikata abu saboda yana son wannan abin ne daga kafirai masu bautan gunki suna son Allah yana son bautan gunki shi yasa ya halice su a haka an gano wannan ko baka duk wani addinin da kai baka da laifi da farkon tu qabla al-yawm utilu sahibi idza lam yakun fi la dini hidani na kasance da ina kyaman abokina in ya zamanto addini na da nashi ba iri ɗaya bane da inda ga wani cewa ne ba yahude ne zan kyamace shi ba sare bai bautan gunki amma fa asbaha kalbi kabilan kulli halatin sai zuciya na ya wayi gari yana karban kowane hali ya samu kanshi wata ran in je coci wata ran in je wajen bautan yahudawa wata ran in je bauta wa gunki in ji shi ba wata ran ya je ya rawa da yan mata ya sha giya yace da ne ya dauka da kafin ya zama malamin hakika shi ne yake ganin haram da halal amma daga baya babu wani haram babu wani halal tunda dai duk abin da ka aikata da yardan Allah ne an fahimci wannan ko to shi ne masu kafa hujja da shi wajen kayar da umarni da hani eh. a azamu min man da kullu fi munkar lahu fa inna dalala hadha azamu eh, ya wato ya fi girma fiye da wanda yake shiga cikin sa al munkiru lahu yana inkari gare shi yana inkarin kaddara fa inna fa inna dalala hadha azam hmm. fatan wannan ya fi girma wa iyaz to masha Allah tammal kitab bi idhnillah eh. in Allah ya ba mu mu dama muna so mu karasa Allah ya ba mu ikon karasa rubutu akan sufaye akwai rubutu da muke akan tasawuf sannan bayan mun gama da tasawuf akwai irin su kungiyar ahmadiyya da su kungiyar bahadiyya da dai wasu kungiyoyi na bid'o'i Sannan mun gama rubutu akan su sai kuma a zo a yi na kungiyoyi na zamani bidiyoyin zamani ikwanul musulmin sururiya haddadiya waye irin dai wayannan jama'atu takfir wal hijra hizbu tahrir to duk wayannan saboda kowa ya zama to akan basira kowace kungiya ka san menene manufofinta menene hakidunta an gano wannan ko to Allah ta'ala ya ba mu ikon yin haka din eh, to amma wannan da insha Allah mun sauke shi yanzu Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa za mu sa littafin wannan yanzu nan shi الحد الفاصل بين التق... بين التقليد والاتباع ان شاء الله shi zamu sa daga baya in muka gama wancan Allah ya samu tsara su wancan to zamu zo sai mu sa shi Allah shi taimake mu ya ba mu ikon yin haka din eh na'am yau da girma da awon tuntuwar malon kasa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله